بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى مدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da توفة الحكام na alƙabi abubakar al'asimi al'andalus a yau insha Allah za mu yi darasi na ashirin da biyu kuma muna babu rahani wa ma ya ta'allaku bi wato babin da ke bayani a kan jingina da kuma abubuwan da suka shafi jingina a darasin da ya gabata bayaninmu na ƙarshe shine ba a amfani da abin jingina sai dai a bisa wasu halaye saboda idan aka baka jingina ka yi amfani da shi to ka amfana da bashin da ka bayar kuma ƙa'idar shine kullu ƙarfin jarra naf'an fahuwa riba dukkan bashin da ka bayar ya jawo maka amfani to riba ne saboda haka in ka yi amfani da abun jingina ka fa'idanta da shi kuma za a dawo maka da bashinka kamar yadda ka bayar ka ga wannan fa'idan da ka samu ta zama riba to hadisi ya tabbata a cikin sayar bukhari manzala kuma yana cewa azharu yuqabu bi na idza kana marhuna wa labanu darri yushrabu bi nafaqatihi idza kana marhunan wa ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqa manzo Allah ta sama yace ana hawan dabba da sababin bata abinci da ake yi idan dabbar ta jingina ne sannan ana shan nonon dabba da sababin bata abinci da ake yi idan jinginar dabbar aka baya dukkan wanda yake hawan dabba ta jingina ko yake shan nonon dabban da aka ba shi jingina to wajibinsa ne ya ciyar da wannan dabba kenan wannan kamar an ware dabbobi waɗanda ake hawa da waɗanda ake shan nononsu su za ka iya hawansu ko ka sha nononsu idan kai kake ba su abinci wato kai kake kiwata su wannan ko saboda wahalan da kake yi na kiwo ne ko na ba da abinci shi yasa aka halatta maka ka hau dabban gurgudun wannan wahalan da kake yi kamar a ce jaki ne ko doki hakanan za ka iya shan nonon dabban ko da jingina aka baka idan kai kake ciyar da ita ladan ciyar da ita da kake yi idan ta zama wacce ake shan nononta ne kamar akuya ko raƙumi ko saniya kenan gurgudun ciyarwa da kake yi ne kake shan nonon ko kake hawan dabban ko ka tsora mata kaya amma ba wai kana amfani da nonon ba ne ko da ƙarfinta domin ka ba da bashi ba a saboda ɗawainiyar da kake na ciyar da ita kenan idan ba kai ne kake ciyar da dabban ba ne ita ne dama ya ware abinci ana bata to haramun ne ka hau bayanta ko kuma ka sha nononta saboda in kai aka ka amfana kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba duk amman duk da ya ja maka amfani to riba ne to shi ma wancan muqabilin wahalan da kake ne maimakon a biya ka kudin ciyar da dabban sai a ce to zaka iya hawan bayan ta ka je wani wuri zaka iya shan nonon ta, gurgudun wahalan da kake na na ciyar da dabba wannan ya inganta a cikin sahih bukhari jingina irin wannan ana iya amfani da shi saboda kai ma yana amfana da kai to wannan ko wani bai zai kiyasinsa da mota ba a ce an baka jinginan mota za ka iya hawa ai kana sa mai ko kuma babur za ka iya hawansa ai kai ma kana zuba mai a wannan kiyasun ne ma alfarik babi biyu ne kamar da su babi guda ɗaya وقال قد kiyasan قياسا man من جعل ne baban wahida. wanda ya sanya babi biyu a matsayin babi ɗaya, to wannan kiyasi ne bacicci wato abin da ya sa zama ɓacece ita mota ba lalura ba ne ka sa mata mai inda ba hawanta za ka yi ba sau da haka idan aka ajiye ta a gareji ko a wani wuri to ba wai sai an sa mata mai za ta rayu ba ko kuma bara a ce in ba a sa mata mai ba za ta mutu ba za ta mutu ba amma dabba idan ka zo ka ɗaure doki ko saniya idan baka ba su abinci mutuwa za su yi kaga su lalura ne abinci a wurinsu to shi yasa dole a ba su abinci ko kai ka bayar ko mai dabban ya ba to amma mota kuma sai an buƙaci hawanta ne ake bata ake bata abinci shi yasa anan bai shiga ba idan ka ce za ka saboda kana shan mai to anan ka amfana da abin da ka bada ka amfana da abun da aka baka jingina da sababin bashin da ka bar wannan riba kake ci domin mota ba ta da luran mai sai in za a hauta amma dabba kuma ko ba za a hauta ba dole a ba ta abinci idan ba haka ba mutuwa za ta yi so da haka ba za a kiyasi da wannan hadisin ga ababen hawa na zamani ba saboda su ba su da wannan lalura shi gaban karatun alkazi abubakar ya ce wa bi jawazi bai'i mahdudil ajal min gairi izini rahinin jaral amal ما جعله ذاك له ولم يهن دين ولا بأقدة الأصل قرين يتي وبجواز بيع محدود الأجل da halaccin saida abun iyakancewa ajali min gairi izini rahinin ba tare da izinin wanda ya ba da jinginan ba jaral amal aiki ya gudana wato ana idan an bada jingina sai aka sa ajali sai ajalin ya zo wanda aka ba wa bashin ya kasa biya to za a iya sai da abin da ya ba da jinginan nan a biya bashin da ake binsa kuma ko ba da izininsa ba amma da shiraɗin ma'ajalihi za ka lahu idan an sanya masa zai iya yin hakan ɗin wanda ya karbi jinginan wato wanda ya bashi jinginan ya bashi izini ya ce za ka iya sai da wannan kayan in ajalin ya yi ban biya kuɗi ba in ya so sai ka bani ciko ka ɗau kuɗinka ka bani sauran wato cikon kuɗina kuma ajalin an yi shi walam yahin dainun lokacin bashin kuma a izinin kai an yi izinin walam yahin dainun lokacin wato bashin bai yi ba lokacin biyan bashin bai yi ba kafin lokacin biyan bashin sai aka ce to an baka izini za ka iya sai da wannan kayan in lokacin biyan bashi kamar misali ka ba mutum jingina ina dinka dubu hamsin sai ka hango bayan da za ka samu dubu hamsin dinnan sai an sai an sai da wannan kaya sai ka ce to in juma'an nan ta zo da Allah ka kai kasuwa ka sayar kawai yadda ka sayar sai ka gaya min ka ɗau kuɗin ka bani sauran canji na kafin lokacin aka gaya masa kuma wala bi uqdatil asli qurin kuma ba wai da izinin da ya gwamu a lokacin da aka kulla wannan jinginan ba wato lokacin da aka kulla jinginan an yi masa izini cewa zai iya sayarwa idan lokacin yayi to ma'ana in ya tashi sayarwa ba sai ya sake neman wani izini sabo ba shine ma'anan ma'anar min gairi izini rahim ko kuma ba a kulla jinginan da sharaɗin ko da izinin ya sayar ba amma bayan wasu 'yan kwanaki kafin ajalin ya yi sai aka ce za ka iya sai da wannan abun in lokacin ya yi sai ka bani cikon kuɗina to ya halatta ya sayar ba sai ya tuntuɓi shi mai kayan ba tun da an riga an ba shi izini izini ya riga ya gabata ba sai ya tuntuɓi mai wannan kayan ba kenan idan babu izini kwata-kwata haramun ne ya sai da wannan kayan ba halatta ya sayar sai dai ya nemi bashinsa ya maida wato ainihin abincin gina to kenan yadda matsalan take ne idan mutum kuka kulla jingina da shi ya baka abunsa ka bashi bashi sai ya ce maka in lokacin yayi zaka iya sayarwa to idan lokacin yayi ba sai ka nemi izinin sa ba sai ka sayar idan dubu goma ya baka ka sayar dubu sha biyar sai ka kawo masa cikon dubu biyar ɗinsa in kuma dubu goma ne kiman abun saboda ya yadda da kai ne yace ka sayar shikenan sai ka ce dubu goma na sai da shi na ɗauki kuɗi na tunda shi ya baka izini ko kuma ya zama a lokacin da aka kullan ba a ba da izini ba amma daga ba kafin ajalin sai aka baka izini to za halatta kafir ba tare da ka sake nema wani izini na biyu ba sai ka bayar cikon kudinsa canjinsa ko kuma in daidai wa daida ne shi kenan to ban ce idan bai kai ba domin ka'idan abun nan eh, jingina dole ya kai haƙƙin da ake bi dole ya zama zai iya biyan wannan bashi in bai zai iya biya ba to ya zama ba jingina bane jingina ta ɓaci kamar yadda muka karanta a can ba wa sharɗo an kuna ma min ma bihi istifa'u haqqin yumkinu sadaka sai in zai iya biya to so da aka yake nan idan ba a baka izini ba kuma baya halatta ka sai da abun ma kwata-kwata sai dai da izinin wato ainihin shi wanda ya baka dama wato shi wanda ya baka jingina sannan idan ya baka izini ka sayar wannan ya wakilta ka ne abu nasa ne yake hannunka sai ce ka sayar mini da wannan kaya sunan ka wakili sai ka je ka sayar duk yadda ka sayar sai ka gaya masa na sai da wannan abu dubu ka gane to ɗauki kuɗin ka gaba ne sauran canji na kai ka zama ka zama wakilinsa ko kuma a ba wani amini ya sai da abun shi mai jinginan idan ba amince da shi ba za a iya cewa to wani na ba wani jinginan motata ya ban bashi miliyan ɗaya zuwa ashirin ga wata idan lokacin ya yi ban ka masa kuɗinsa ba ka sai da motan ka biya shi kuɗinsa ka kamin canjina to aminin wanda aka wakilta ɗin kenan yanzu shi wanda ba a cikin jinginan ba sai ya sake neman wani sabon izini a wajen mai kayan jinginan ba zai iya zuwa zai iya zuwa ya siya wato ma'ana wannan karatun shi ne ciniki sai da abun jingina yana halatta kuma idan cinikin an yi shi ya inganta sawa'un shi wanda ya baka jinginan ya maka izini a lokacin da aka kulla abun ne ko kuma sai bayan kullawan ya baka izini sannan kuma kafin ajali ne ya baka izinin ko kuma bayan ajalin bashin ya cika duk yadda aka yi in dai akwai izininsa to ya halatta a sai da abin ko ba sai an sake neman wani wani izini ba sawa'un shi wanda aka ba jinginan zai sayar ko kuma wani amintaccen mutum wannan ta yadda idan an sayar da izininsa ko da je wajen alkali alkali zai tambaya da izininsa aka sayar eh a to ba ka da magana tun da kai ka bashi izini ya sayar Ka ga rikici ya kare kenan to amma idan bai bashi izini ba kuma baya halatta ya sayar haramun ne to in ya sayar ba kawai da lokaci kawai sai ya je kai kasuwa ya sayar ya ce motan kanan na fi da ita miliyan ɗaya da rabi ga dubu ɗari biyar ɗinka na ɗau miliyan ɗaya na kaga gane ya yi ta'addanci kenan to sai a ce ba a yadda ba sai a kira masu sai da mota yanzu wannan motan nawa ne za ta kai nawa kuɗinta sai a ce eh idan waɗanda za su kasa a kasuwa ne su sayar za su sayi ta miliyan ɗaya da rabi amma in mai hawa ne kuma zai iya sayan ta miliyan biyu sai a ce to ka kawo miliyan biyu dole ka ka biya ta miliyan biyu idan motar ta riga ta kubuce misali mai ita riga ta fi ba a san inda yake ba in ko mai wanda ya sayi motar yana nan sai a warware cinikin a mayar masa da kuɗinsa to da haka za a kai ta kimanta na kololuwa saboda anan akwai ta'addanci a ciki ba ba ka izini ba ka je ka sai da ka sayarwa mai kaya kayansa to idan ka nemi izininsa ko bai baka ba fa abinda shari'a ta ce shine sai ka kai shi kotu kun yi ajali da shi sha biyar ga wata sai sha biyar ga wata ta yi ina bashi na wallahi ban samu ba to na sai da kayan nan in cire bashi na sai ce a'a ba za ka sayar ba to yanzu me za ka yi ba wai zuwa za ka yi ka sayar ko yana so ko baya so ba in kai ka ka ɓaro kanka aiki sai kai ciko ciko zai biyo bushiya me za ka yi sai ka tafi alkali sai ka tafi wajen alkali to da haka alkali sai ya kira shi ka biya shi bashinsa ba ni da shi to za mu sai da abin da ka ba da nan a biya bashi sai alkali shi zai sai da abin sai biya mai bashi bashin sai baka sauran sauran cikonka me yasa ba za a ba wa wanda ya ba da bashin kayan ya je ya sayar ba ma'ana wanda ya bada jinginan kenan wanda ya bada jinginan aka bawa bashi me yasa ba za a miyar masa kayansa a ce to ka je ka sayar idan ka je ka sayar sai ka zo ka biya bashi me yasa ba za a yi haka ba saboda idan wannan abun ya koma hannunsa jinginan ta baci kamar yadda muka karanta wancan sati sai yasa ban yi wannan misalin ba so da haka da za ka bashi ka ce to ga hansa ɗin nan dubu goma nake bin ka ko to gashi ka je ka sai da shi ka kamin dubu goma na sai ka bashi hansa to yanzu ya zama ba jingina ba sai za ka ce ko da aro ka bashi ko ta yaya koma wajen mai shi ya zama ba jingina ba yanzu ba ka da wani abun da ka riƙe idan ba da kuɗin da zai biya dole sai ka jira shi har zuwa wani lokaci in wani ya je ya karba saboda yana bin sa bashi ya sayar biya wani bashin daban to kai yanzu ka zama mai bin bashi kawai in ba da shi baka da makama ko da haka yanzu ba jingina ba ne to shi yasa in bai baka izini ka sayar ba sai dai ka kai wajen alƙali alkali ya sayar domin a bada a biya wannan a biya mai haƙi mai haƙi haƙinsa a sayar a biya mai haƙi haƙinsa in ko ya ba da kuɗi da aka jojin alƙali wai ake bi na dubu hamsin ne ce ga dubu hamsin ɗinsa sai a baka dubu hamsin a bashi a bashi kayansa yace wajaza rahnu la'aini haythu yutba'u alayhi aw inda aminin yuba'u والرهن للمشاء إمام الرحن قب جميعه له تعينا وجاز يا هل الترحن العين بعد جنجنا كدي واتو كبا متم مليان ده ككر إباشن دبو تريبيا كوكا باشي دبو تري ككر إباشن دبو تمانين يا هلتا أما حيث يطبع عليه تإن ذا أقل ونن كدين a kulle shi yadda ba wanda zai ga wannan kuɗin ba wanda zai buɗe aw inda aminin yudau ko kuma ajiye shi a wajen amintaccen mutum idan ko dai a sa shi a jaka a kulle jakan ko ni akwati a sa kwado a kulle sai ba za a baka makullin ba sai ce ga miliyan ɗaya nan ka bani aron dubu ɗari biyar idan na da maka da ita kamar min da da kuɗi na ya halatta kaga ajewa za a yi kenan ba za a kashe kuɗin ba sanda ka bashi dubu ɗari biyar ya baka miliyan ɗaya kai ka san hikimar da ta sa ka ba da jinginan miliyon da ya ka karbi dubu dari biyar yau wakila sababbin kuɗi ne ba ka son rabuwa da su ko kila kana manya-manyan kuɗi ne ba su da nauyi yanzu kuma masu nauyi ka samu Sau da haka sai ka basu kada ka zo nema kuma ya zama manya-manya ne wanda ɗaukan su zai ƙanana ne wanda ɗaukan su zai zama aiki ko wani abu makamancin wannan ko kuma in ka taɓa su to ba za ka iya mai da su ba in ka cire ɗari biyar a ciki miliyan ɗaya ta samu gibi tun da kuɗinka ne ba za ka iya dawo da miliyan dubu ɗari biyar ɗin ba kuma kana son kai wani abu da miliyan ɗaya. amma in ba shi ka karɓa za ka iya biya shi nan kai ka san wace irin hikima ta sa ka yaka in ko ba ɗaure su za a yi ko a kulle su a wani akwati ba to sai dai a je a ba wani amintaccen mutum sai wane wane yana son bashin kuɗi wuri na dubu ɗari biyar amma ni ban da shi wani ce sai ya ban jinginan miliyan ɗaya sai ce sai ya ce amma zai ba wa ami wani daban ne ba ba ba ni ba domin tsoron kada ya kashe su so za mu sa miliyan daya a akawun ɗinka ka dai ta yayi da a sa duk da ya biya shi kuma sai masa transfer miyar masa da miliyan ɗayansa ko kuma tsabar kuɗi ne a kawo masa so amma ba a kulle ba a jaka kawai ko a leda shi kenan sai ya karba ya ci gaba da ajiye su ko bai zai taɓa su ba sai ana ba da jinginan kuɗi sawa'un zinari ne ko azurfa ko naira ko dala ko sifa ya halatta a bayar amma da sharaɗi ko da ɗaya daga cikin sharuɗai guda biyu ko dai a kulle shi yadda mutum bai zai iya taɓawa ba don yana taɓawa in ya kashe ya zama bashi kenan ya ya ci bashin kuɗi. ko kuma a bawa wani amintaccen mutum a ce shi ya shi ya aji to amma idan ka bashi tsabar kuɗi ya je taɓa su to kaga yanzu ya zama ba ba ba bashi bane ya zama ba bashi bane ya zama ba jingina bane bashi ne so wannan shi na mana a sai da komai ma na iya bada jingina in dai ya halatta a sai da abu duk abin da ya halatta a sai da shi ya halatta ba da jinginansa sawa'un filaye ne ko gidaje ko gonakai ko shaguna su ake cewa aqar ko kuma arzan, wato ainihin kadara ne kaman shanu awakai su wani hansir su wani teburinka da sauransu ko takalmi ko tufafi ko kuma ya zama ainihin wato shine kuɗi amma kuɗi da sharuɗai guda biyu ko dai a kulle su inda ba dama a gansu ma ko kuma a bawa amintacce ya ajiye su sai ce warrahanu lil shi jingina lil ga abun da yake watsatsen abu ma'amar rahana tare da wanda ya ba da jingina qabbu jami'ihi lahu ta'ayyana karɓan dukkanin wannan abun ta ayyana ya ayyana lahu a gare shi idan na ce watsa sai abu bayan rufe abin da aka tarwatsa ba wato abin da ba a masa iyaka aka riba ba shine almusha eh, idan almushari, almushari'u yasa sai ka share ra'un din in ka irin nawa ne kuskure ne eh, baitin ma karya in ka karanta shi aka kuma almushari bai zai bada ma'ana anan ba kuma wasu nuskokin sun gyara so da haka arranu lil musha'i in an ce ashay'ul musha' shine abun da mutum biyu suka mallaka ko sama da biyu kuma ba a riba ba idan aka ce wannan gidan ko biyu ne ba ku riba ba kaga duk inda aka taba a gidan naku ne duk ɗakin da aka shiga ɗakin ku ne duk inda aka zauna a farfajiyar gidan naku ne rijiyar gidan taku ne ko me naku ne ku biyu haka fili idan an ce naku ne ba ku riba ba to sai dai ka ce ina da rabin filin wani ne yake da rabi amma in na tsaya a nan ba za ka ce ka tsaya a fili na ba a filin mu dai duk inda ka tsaya filin mu ne to ne shi ake cewa al-musha wato abinda ba a riba ba kuma mallakan sama da mutum ɗaya ne to jingina ga musha abinda yake a watsi ba a riba shi ba in dai za ka yi tarayya da wanda ya baka jinginan to qabbu jami'ihi lahu ta dole ka karbi abun gaba daya ba za ka karbi rabi ba misali gida ne mutum ya mallaki rabin sa shikenan sai da ya mallaki rabinsa sai ya mallaki dukansa afuwa ya mallaki duka gidan to sai karɓi bashin dubu ɗari sai yake son ya ba da rabin gidan jingina sai ce to na ba ka rabin gidan nan jingina to ba za ka ce to na karɓi rabi ba sai dai in za a riba a iyaka a baka amma wai kai rabi yanzu ni rabi gidan to dole ka karɓi gidan gaba ɗaya ba za a ce a ka zauna a matsayin gidan naku ne tare ba to aikin nan shi ma duk inda ya taba nasa ne duk inda ya taba yana rike da shi kaga kai baka karbi abincin gidan ba kenan to sai dai ka karbi gidan gaba ɗayan sa yanzu ya zama ya zama jingina misali a ce gidan kiman sa miliyan uku ne sai ka karbi bashin miliyan ɗaya akan rabin gidan kaga miliyan ɗaya da rabi zaka iya karɓar rabi to amma wai ba za a riba ba kai rabi shi rabi a sai dai ka karbi duka gidan gaba daya ka ga karbi abin da kiman sa ya kai miliyan uku a bisa bashin bashin miliyan daya so wannan shine abin da za a yi saboda idan baka karba ba shi ma yazo yace zai iya noma nan ko zai iya zama a nan kamar yadda zai iya zama a nan sai ya zama baka karbi abin jinginan ba in ko baka karbi abin jingina ba to jingina ba ta wato ainihin ta tabbata ba har sai an karba sannan take abin nan take take tabbata saboda haka karban gaba daya ya zama wajibi a a kanka wato almusha idan kana karanta babin zamu zo wurinsa babin shufu'a inma shufu'atu fil musha'i kamar yadda zo a hadisi abinda ba riba ba shi ake kamun shufu'a da shi kai tarayya da mutum ba ku riba ba sai sai da nasa rabon to zaka iya cewa baka yadda baka miro wancan kudin sa sai ka mallaki abun gaba daya amma in an riga an riba to bai zama musha ba sai yasa shi ma nan inda zai raba gidan nan biyu ko gonan nan biyu ko filin nan biyu ya ce kai rabi shi rabi inda an yi iyaka to in ka karbi rabin ya yi to da haka sai ayi rabin takardu sai ka karba amma in dai ba a raba ba kuma to dole ka karba gaba daya matikar rabin na wanda ya baka jinginan ne sai ce wa ma a ghairi rahinin yakfihi an yahulla fihi ka hululi marrahan wa ma ghairi rahinin amma in za ka yi tarayya da wanda ba wanda ya baka jinginan ba shi ma gada suka yi shi da dan yana da rabi dan na da rabi sai ya baka jinginan rabin nasa shikenan tunda ba ɗaya rabin ba na wanda ya baka jingina bane na dan uwansa ne fihi ya ishi mai karban jinginan an ya hulla ya sauka fihi a wannan wurin ka hululi marrahan kaman saukan wanda wato ya bada jingina ɗin. yanzu sai ya zama filin ku biyu ne kuke rike da shi da kai da dan uwansa amma shi kuma ya hannunsa a filin gaba daya kuke rike da shi to kaga anan ba inda zai zo ya ce mallaka ko kuma mallakansa ne ko kuma ya ce abun nan abun yana hannunsa ba inda zai je faɗa don ba abun da ke hannunsa rabi na hannunka rabi na hannun dan uwansa to wannan babu laifi idan ba shi yake da wato bangare na gidan ko filin ko makamancin wannan ba sai yace warrahanu mahbusun bi baqi ma waqa fihi wa la yuraddu qadru man dafa wa shardu mulkin rani haisu la yaqa insafuhu min haqqihi an-nahyu ya yace warrahanu abun jingina mahbusun abun aji abun riƙewa ne bi baqi ma da abun da ya abku fihi a cikinsa idan ka karbi abu kama abu ne wanda zai za a iya kirga shi ko ya rabu sai ka karɓi jingina sa to sai aka baka abin nan ka bada bashin dubu ɗari to sai mutum ya biya ka dubu hamsin to ba za a ce to yanzu ka mayar masa da rabi tun da ya biya ka rabin bashin ka ka mayar masa da rabin abin jingina kama a ce abin nan shanu ne guda biyu sai a ce to ka bada saniya ɗaya ka rike ɗaya ko hansen ne guda biyu ka bada hansen ɗaya ka rike ɗaya a'a shine ma'anan mahbusun za a rike duk abin da aka bada jinginan bi baqi ma wa kafi da abin da ya rage na haƙi bashi wanda ba a biya ba kuma wala yuraddu qadru man dafa ba za a maida gurgudun abin da ya bayar ba ba za a ce to tunda ya ba da rabi a bashi rabin wannan abin ba ko tunda ya ba da kashi ɗaya cikin kashi uku a bashi kashi ɗaya cikin uku a rike kashi biyu ba a'a sai ya gama biyan bashin gaba ɗaya sannan sai a biya shi misali kama a ce yadi ne ya ba da jingina yadi goma a kan kuɗi dubu goma sai ba da dubu uku yanzu ba za a ce a mayar masa da yadi uku ba a riƙe yaji bakwai ba ina ko naira ɗaya ne ta rage ko naira ɗaya sai ya gama biya kafin kafin a mayar masa da abun jingina A za a dinga mayar masa ba zai biya bashin a lokacin da ya kamata ya biya ba saboda haka sai an za a riƙe abu haka nan kamar littattafai ne guda biyar bashin dubu biyar sai ka biya dubu ba za a baka littafi guda biyu ba dole sai ka haɗa gaba ɗaya ka biya tukun kafin a baka dukkan abun da wato ainihin kabar. bayar shine ma'anan wala yuraddu qadru man dafa ba a mai da gurgudun abun da mutum ya bayar sai ya biya gaba ɗaya ake shi abun abun jingina to in ko abu ne wanda dama ba a iya rabuwa ma kaga shikenan wannan magana ma bata taso ba misali hansen ne guda daya ko agogo sai ka karɓi bashin dubu biyar aka baka to ba za a ce in ya ba da dubu biyu da ɗari biyar a bashi rabin handset ɗin ba ai kaga an lalata shi kenan ko rabin agogo ba wannan kwata-kwata ba za a kawo wannan maganan ba don ɓarna ne ana maganan abun da yake da adadi kwaya biyu ne ko uku ko riga da wando ne ba za a ce in ka ba da ka biya bashin kiman wando a baka wando ba sai ya rage riga in ka biya na riga a baka ya rage wando ba ba za a yi wannan ba to abinda baya rubuwa kan ma kwata-kwata ba a maganansa sai ce wa sharɗu mulkin rahani sharaɗin mallakan abun jingina haitu layaƙa insafuhu ta inda insafuhu biyansa layaƙa ba zai afku ba min haƙihi daga haƙƙinsa, an na wa ƙa ya afku a nan wato shi ne ka ba da jingina ka karɓi bashi sai a sharɗanta in baka biya ba kawai ya riƙe wannan abun ah ko da abun ya wuce ƙiman bashin ko da daidai da ƙiman bashin ne to wannan haramun ne me yasa ya zama haramun saboda zai kai ka zuwa ga sharaɗin da zai jawo maka bashin da zai jawo maka amfani yanzu wannan abu in dubu ɗari da hamsin ake sai da shi sai ka bada bashin dubu hamsin aka baka sai aka ce idan ban biya ba ka riƙe shi sai ka je ka sai da shi dubu ɗari da hamsin ka ba da bashi ka tiriban dubu hamsin to kaga riba ta shiga a ciki kullu ƙarfin jarra naf'an fa huwa riba durancin da ya jawo amfani wato ainihin riba ne saboda ba a yin wannan ko da da yarjejeniya ne ba a ba abu nan ba a yadda ba sannan akwai garari a ciki ba san ma yanzu kamar tace tace ne kawai ba san me zai faru ba ka iya biya ka karba ba ka iya ba ba a sani ba to kuma sannan akwai hadisin la yughlaqur rahnu ba a hana mutum abun jinginansa in ka bayar abin jinginan ka naka ne ba shi ake bukatan ka kawo in baka biya ba ne alkali ya sayar ya ainihin baka cikon kudinka ya biya wancan mai bashi mai bashi bashinsa sai da kai mali ya fassara wannan hadisin da wannan misali shine mutum ya ba da jingina sai a ce to in ba a biya bashin ba za a rike abun a maimakon wannan abun jingina wannan baya halatta haramun ne kamar yadda yake komawa zuwa ga wato ainihin riba faslun fi ikhtilafil mutarahinain wannan fasalin ko zai bayanin sabanin masu jingina sanan ne alƙalancin zai shigo sosai idan mutane guda biyu suka yi sabani dangane da jingina to yaya hukuncin zai zama sabanin nan ko dai ya zama sabani a ainihin abin da aka bada jingina wato shi wanda ya bada jingina yace mota ne ya bayar wanda ya karbi jingina ko yace a babur aka bani mashin ne ba mota bane to kaga nan ma sabani ne ya alkaji zai yi babu zai ga mana ko kuma ya zama a sifan abun shi wanda ya bada jingina yace sabo na bayar sabuwar mota ne shi ko wanda yace a tsoho ne tsohuwar mota ne ko sabuwar riga ne wanda yace tsohuwar riga ne to kawaye yake da gaskiya a ciki kuma duk ba mai shaida duk ba mai shaida a ciki ko kuma wajen saukan ajali shi mai bin bashi ya ce to yau ne muka yi za ka biya ni bashi na Himiyar maka da abin jinginanka shi kuma ce a ba yau ba ne rana a tayo ne to sun yi hukuncin dai zama mala ya ce wa fiƙti lafi rahinin wa murtahin fi aini rahinin fi aini rahinin fi kana fi haƙƙin ruhin alƙaulu ƙaulu rahinin in saddaka maƙalahu shahidu halin mutlaka ka an yakuna alhaqqu qadruhu mi'a wa qimatu arrahni li ashrin mubdi'ah yace wa fi ikhtilafi rahim wajen sabanin mai bada jingina shine rahim wa murtahin da wanda ya karɓi jingina sai suka yi saɓani fi aini rahani a zakin abun da aka ba da jingina shine ain in an ce ainu haƙiƙanin abun fiye aini cikin ainihin rahanin abun jingina kana da ya kasance ruhin an ba da jinginansa fi haƙin a cikin wani haƙƙi shi ne wannan ya ce hansen ne wannan ya ce takalmi ne wannan ya ce hula wannan ya ce riga sai zai za mu yi sai ce alƙaulu ƙaulu rahinin to magana fa na wanda ya ba da jingina ne wanda ya ba da jingina shi za a yarda da maganansa ba wanda ya ba da bashi ba idan wanda ya bada jingina ya ce mota ne shi wanda ya bada bashi ya karbi jingina ya ce mashin aka bani babur to za a ce kai mota ne amma da sharadin in saddaqa maqalahu shahidu halin idan shahidu halin mai shaida na hali mutlakan saki babu kaidi saddaka ya gaskanta maqalahu maganansa wato idan har bashin zai iya ba da shaidar lalle mota ce ba babur ba ne to shi kenan sai a ce to ai mota ne ba babur ba ne za a yi da maganan wanda ya ba da jingina amma in bai zai ba da shaida ba abun bai kamata a ce an ba da jinginan mota ba bai kai haka ba to shi kenan wannan magana ba tasa ba ne to shi ne misali ce ka an yi kunar haƙƙo ƙadruhu mi'a kamar haƙƙin bashin kenan ya zama gwargwadonsa naira ɗari ne ko dirhami ɗari ne wa ƙimatun rahani amma ƙiman abun jinginan li ashirin mubdi'a yana mai bayyanar da goma ne shi wanda aka ba jingina sai da'awan abun dirhami goma aka ba shi jingina shi kuma wanda ya bayar wanda ya ba da jinginan kuma ya ba da bashin ko kuma wanda aka ba jinginan ya ba da bashin dubu abin wanda wanda aka ba jingina ya bada ya ba da bashin dirhami 100 ne to ta ka zaka da bashin dirhami 100 ka karbi abun dirhami 10 kaga ba zai yi ba dole zai zama abun da ya kai wannan bashin ne ko abun da ya fi shi to kaga anan shahidu halin bai maka shaida ba kenan amma in yi maka shaida shi kenan wato kai kake mota ne kai da ka ba da jingina shi kuma yake mashin ne to magana fa na wanda ya bada jingina ne yace mota amma idan kiman bashin da ya bari ya fi na babur da aka zo nawa ka bada abin nan bashi nawa aka baka bashi yace an bani bashin abin nan miliyan ɗaya ne to babur dinan da yake cewa shi aka bashi ya karbi bashi ya bada bashi gaba ɗaya bai wuce dubu abin nan dubu goma ba to kaga ta za a iya bada abin nan ko bai wuce dubu ɗari biyu ba ko dubu ɗari biyar ba to kaga zai koma wa mota ne ko alalu ba ma babu wata mashin wanda kimanta za ta kai miliyan ɗaya to kaga magana na wanda yace yace mota ne ya bayar to da kaga shahidu halin zai yi masa zai masa shaida amma idan a ce bashin nan dubu ɗari biyar ne sai shi wanda aka bawa jingina sai ya yi da'awar motar miliyan biyar ya bayar jingina aka bashi bashin dubu ɗari biyar shi ko wanda ya bada bashi ya ce a babur ne gashi nan sabo irin keke na feɗin nan kaga zai kai dubu ɗari biyar to kaga a can shahidul hali zai karyata shi wato saboda haka za a ce a wanda kai abin da ka faɗan nan bai zai yi ba ba za ka yi da ka ba da bashin ka ba da jinginan motar miliyan biyar saboda an baka dubu dubu ɗari biyar ma so kaga babur sabo ko ya iya kai miliyan ɗaya abin nan dubu ɗari bakwai ɗari takwas so sai a ce magana ta wanda ya yi da'awan abun da ya yi kama da wato bashin da ya bara yanzu a nan idan muka ce magana ta wanda ya ba da abun jingina ne ka ba da bashin dubu ɗari sai ka ambaci wani hansar wanda ana sai da shi dubu ɗari da hamsin kace shi ka ba da jingina shi kuma kawo hansar ɗin dubu talatin ya ce shi ne kaga ba za a yadda ba to sai aka ce to gaske ne an yadda cewa hansar ɗin dubu ɗari da hamsin ne ka bayar saboda nan duk babu shaida ne to ya za yi alƙalancin sai mu koma darasinmu na baya can shi ne sai a ce to kai shahidul hali ya maka shaida cewa abinda kai da'awa na dubu ɗari da hamsin ɗin haka ne tunda bashin ka kai dubu abin nan dubu ɗari to amma sai ka rantse sai rantse billahi allazi la ilaha illa huwa shi wannan handset na dubu ɗari da antin mai fisa kaza da kaza ya faɗi sunan handset ɗin an san shi a kasuwa sabo farashinsa shi ne ya bayar shi kenan sai alƙali ya sa wannan dole ya bashi haka nan idan kuma shi ne bayi da gaskiya wancan ne aka ce maganansa ne domin bashi bai wuce dubu ashirin ba sai sai kawo wani abu na dubu hamsin ya ce shi ne shi kuma ce kira abun miliyan ɗaya sai a ce kai bai zai yiwu ba to shi wancan wanda ya kawo karamin abun aka yadda da maganarsa saboda bashin kaɗan ne sai a ce to ya rantse billahi lazi la ilaha illa huwa abun da aka bashi kenan idan ya rantse kenan sai a karɓi wannan kuma dole ya biya bashi wato amfanin ka gane cewa waye mai magana wa za a karɓi maganarsa don ka san ta ina za a haɗa da rantsuwa a bashi haƙi wane ne mai haɗawa da rantsuwa a bashi haƙi kaga anan ko idan wanda ya da'awan motar nan ya ki ya rantsi to wanda ya da'awan babur sai ya rantsi kawai shikenan ya samu shaida ɗaya sai ya rantsi sai a karbi ainihin wato maganansa saboda haka duk mutumin da ya ba da bashin dubu ɗari sai kuma wanda ya ba jingina ya kawo abun da kimansa bai wuce dubu ashirin ba ya ce shi aka bashi jingina shi kuma ya yi da'awan abun dubu ɗari da hamsin to wanda ya da'awan abun dubu ɗari da hamsin nan shi ne halin bashin zai masa shaida sai a ce ya hada da rantsuwa kawai dole a bashi wancan abin da ya da'awa din in ko ya kira wani abu wanda yake mustahili wanda hankali ba zai yadda da shi ba ya ci bashin dubu goma amma sai zo kuma ya da'awan cewa ya ba da abin nan jinginan abin miliyan ɗaya kaga wannan ba za a yadda ba ya za ka karɓi bashin dubu goma ka ba da abin jinginan miliyan ɗaya to kaga nan ma ba za a yadda ba to sai zama wancan shine da gaskiya sai ya haɗa da ya haɗa da rantsuwa to sai ce abin nan abin nan wal qawlu haythu yad'i man hululu waqti rahni man rahan wal magana haythu yad'i man irtahan a lokacin da wanda ya ba da jingina wanda ya karɓi jingina yake da awan hululu waqti ar-rahni saukan lokacin karban bashi wato shine saukan ajali kenan to qawlu man rahan magana ne na wanda wato ya ba da ainihin abin jingina da aka zo nan kuma saɓani ne na na abun nan na na na na na na na hulul wato na ajali kai ka karɓi bashi wurinsa sai ka ba da jingina ka ta hawa sai ka zo ka ba da jinginan motarka ta hawa shi wanda ake bin bashi ya karɓi motar hawan nan ba shi ne ake bi bashi ba shi kuma shi ne abin nan uh, wanda ya bada jinginan ya bada mota shi ake bin bashi sai ya zo ya ce yau ne ajalinmu shi wancan kenan shi shi wanda ainihin aka bawa aka bawa jingina ya bada bashi sai ya zo ya ce yau ne ajalinmu ka biya ni bashi na ka karbi motanka shi kuma wanda ya ci bashi ya bada mota sai ya ce a rana a ta yau ne rana a ta yau ne ajalinmu ba yau ba ne to wanda ya bada jinginan nan shi ne za a karbi maganarsa sai ya hada da rantsuwa sai a jinkirta masa zuwa ranar asayin saboda shi ne ya karbi bashi kaga shi wanda ya karbi jingina kan kila bashinsa sati biyu ne yanzu yake so ya mai da shi sati daya tunda abun a ajiye yake dama shi ba amfanuwa da shi yake yi ba to wancan da zai cutu wanda in an ce dole ya biya yau wanda ya karbi bashi ya bada abun jingina to shine za a yadda da maganarsa sai a bari sai wani satin nan ne lokacin ajalin biyan bashinsa wato ainihin biyan bashin sai saboda haka a wajen saukan ajali magana magana ce ta wato wanda wanda ya abun nan wanda ya bada jingina ko da ko wanda ya karbi jinginan ya bada bashin ya ce lokacin yayi in dai wanda ya bada jingina ya karbi bashin ya ce gaba ne bayan zuma ne, to maganarsa za a karba tunda dukkanin su ba mai shaida so da ka sai a yadda cewa maganan sa ne sai a jinkirta masa zuwa wancan lokaci sai ce wa ka saubin khalaqin wa yadda'i jiddatahu ar-rahinu aqtu zawi illa idza kharaja amma yushbihu fi za wa za fal aqtu la yashbihu wa fika thawbin ba wa fika thawbin wa khalaqin yad'i ba wa fika thawbin khalaqin wa yad'i jiddatahu ar-rahinu aqtu zawi wa fika thawbin khalaqin idan kamar misalin abun jingina ya zama saubin tufafi ne halakin tsoho wa yadda rahinu shi wanda ya bada jingina kuma yake da'awan jiddatahu sabuntakansa shi kuma yake sabo ne aqsu zawi an kiyaye wannan an kiyaye akasin wannan menene akasin wannan kenan magana na wanda aka bawa jingina ne ba wanda ya bada jingina ba can wajen ajali mun ce magana na wanda ya bada jingina ne in yace lokaci bai yi ba to bai yi ba to nan kuma idan asifa ne aka saba kaga wancan ajali ne nan kuma asifan abun ne to za a goyi za a goyi bayan wanda ya karbi jingina kai ne ka zo ka karbi bashin dubu biyar din mutum sai ka zo ka bashi riga shikenan da ka zo karɓa za ka biya bashi a kama riga sai ka ce a ni sabuwar riga na baka jingina ba tsohuwa ba shi kuma ce ce wannan tsohuwar rigar ita ka bani jingina to wanda ya karbi jinginan nan shi za a yi da maganarsa, ta cewa tsohuwa ce ba ba sabuwa ba ce haka ne don takalmi ne tsoho ne ba sawo wani, in hula ce tsohuwa ce ba sabuwa ba ce shine akasin wancan kenan yanzu magana na wanda ya karbi wanda ya karbi abun jingina ne ha to dama ai ka bashi ajiya ne saboda mai saboda bashin da za a biya ka to kuma ka yadda zai ajiye ne saboda haka sai ya ajiye kuma yanzu da ya zo sai kace sabo ne ba tsoho ba ne sai a ce tsoho ne amma ya hada da rantsuwa da ya hada da rantsuwa kenan dole ka karbi wannan tsohon sannan ka biya ka biya abun nan ka abun nan ka biya bashi dole ka karbi tsohon ka biya bashi ba za a ce sabo bane to wannan shi ma idan yayi da'awan abunda halin bashin zai iya gaskanta shi halin bashin zai iya gaskanta shi wato bashin dubu dubu biyar ne na ce kuma riga shin tsohuwar rigar nan za ta iya yin dubu biyar in za ta iya yi shi kenan tsohuwan ce in kuma ba za ta iya yin dubu biyar bai wuce dubu uku ba sabuwar ta ne take yin dubu biyar ko shida to sai a ce kai wannan wanda ka karbi jingina nan ba gaskiya bane sabuwar riga ka karba Sai za zaka kai ka yadda ka karbi tsohuwar riga da ba ta wuce dubu uku ba ka bada bashin dubu biyar bai zai yiwu ba ka sai a ce magana ta wanda ya da'awan sabuwar riga ne shine wanda ya bada jingina sai a ce ya hada da rantsuwa dole ka je ka nemo sabuwar riga ka bayar haka ne in in mota ce ko ma menene dai za a duba kiman wato ainihin abincin gina din to shi yasa ne ce illa idza kharaja amma yushbihu sai dai idan ya fita shi wanda ya da'awan tsohuwar ce ya fita amma yushbihu daga abin da yake wato kamanceceniya da bashin za a wannan shine bayanin da ne sai ya zama bashin da ya bayar din ya fi kiman tsohuwar rigan kai kuma kace tsohuwa ce kuma ƙimanta bai kai bashin da da da da ka bayar ba sai a ce a ah, to ba za a yadda ba bai kai kiman bashin da ka karba ba sai a ce to magana ba taka bane na wanda ya awarar sabuwa ce waza da wancan shi ma wancan din da muka ce magana ta wanda ya bada jingina ne akan abin da ya shafi saukan lokaci wato lokacin abun nan lokacin biyan bashin shi ma ya yi da'awan abin da bai zai yiwu ba to shi ma magana ba tasa ba ne aksu sun kiyan wancan hukuncin layish ta biyu baya rikitarwa mun ce idan ya ce rana a ta yau ne za ka biya ni kuɗi na in karɓi abin jingina na shi ko ya ce a sati na sama ne zan biya ka kuɗinka ka karɓi abin jingina ka to sai a ce sati na sama ne magana ta murtahin to amma idan shi murtainun nan yayi da abin da hankali bai zai karba bai zai yadda ba a bisa wannan bashi misali a ce bashin dubu ashirin ne shikenan sai aka ce ajalin mu sati mai zuwa ne sai ce a'a bayan shekara goma muka yi zan biya ka kuɗin ka ka zo karɓi kayan ka zalla zai yadda kaga bai zai yadda ba idan inda miliyon ɗari ne sai a ce shekara goma ɗin ba mamaki amma dubu ashirin ta za a yi da shekara goma san ya yi da'awan abin da halin bashin ba zai iya gaskanta shi ba to sai zama magana ba tasa ba ne magana na wanda ya da'awan ajali na kusa-kusa ne shi ne wanda ya ba da abin jingina ɗin saboda haka sai ya haɗa da rantsuwa sai a bashi sai gaskiya to duk irin wayannan abubuwan idan aka kawo su gaban alkali to zai duba wayannan abubuwan domin kada a cutar da wani la darara wala wala birara saboda da haka ishtihadin malamai yana shiga sosai cikin abin da ya shafi alƙalanci shi yasa wasu malamai suka sharɗanta alƙali ya zama mujtahidi ya zama mujtahidi in ko an rasa mujtahidi aka ce fa amsalul muqallidi a malamin kuma a samu mai ilimi sosai ko da bai kai matsayin mujtahidi ba kafin a iya baki alƙalanci saboda ishtihadin ka zai iya sa ka gane wani ya fi kusa da gaskiya akan wani ko da babu shaidu ka san yadda za ka gabatar da ainihin wannan hukuncin ka ba mai haƙi haƙinsa don kar a zalunci wani wasallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh